الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله أمركم بذلك فقال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آه، باين هكا mu sani cewa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana a matsayin 'yan adam suna da yawa falalolinsa suna da tarin yawa wanda aka ce ka faɗi ni'imarsa ta farko da falalarsa ta farko ba za ka iya ba in aka ce ka faɗi faɗinta da iyakarta ba za ka iya ba ba za a iya ƙirgewa ba ba za a iya ganin iyakar ni'imomin Allah ba da kansa Allah ya faɗa وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم حكى عشان آير إبراهيم يكتوى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار kuma musulmi kowane lokaci yana da bukatuwa izuwa sanin wa'annan ni'imomin don ya san waye shi kuma don ya ƙara samun ƙarfi da ƙwarin wuya na gode wa ubangiji subhanahu wata'ala domin ita godiya kamar da baibayi ce ta ni'ima <clears throat> idan aka yi maka ni'ima ka gode to ni'imar za ta zauna ba za ta tafi ba in kuma ka ƙyale ka ƙi godewa ka yi kamar ka san da ita ba to shi kenan sai allah subhanahu wata'ala ya karɓe ni'imarsa ya tafiyar da ita daga cikin ni'imomi masu tarin girma da falala da Allah ya wa ɗan adam ne ni'imar sutura da Allah ya mana wadda ita wannan ni'ima ba yadda za a yi ka tsaya ka tuna ta face sai ka ji soyayyar ubangiji a zuciyarka ta ƙara sai ka ji kunyar ubangiji ta cika ka ka cika da jin kunyar ubangiji kuma sai ka ji ka ƙara jin kai ba kowa ba ne kana da rauni a gaban ubangiji subhanahu wata'ala sai ka ji ƙanƙan da kai ya ƙara zuwan maka kana masa saƙo cikin dare da rana kuma yana ganin ka saɓan da da za ka yi shi guda ɗaya a gaban mutane da ka shiga uku yau da allah zai ɗauke wannan ni'imar da ya sanya mana ta sutura da mun gama jin kunya da ba wanda zai ƙara kima da mutunci a cikin mu hatta wanda yake da'awar hana laifi da Allah zai ɗauke masa wannan tsaron na sutura to wallahi da ba zai gani ba da baka isa ka kalli ɗan uwanka ba saboda kai ka san kowa ya sai shi ma bai isa ya kalle ka ba da miji bai ci gaba da zama da matarsa ba saboda an ɗauke wannan tsaro na sutura in ya ga irin aika-aikar da suke ba zai iya ci gaba da zama da ita ba ita ma da ba za ta iya samun ƙwarin gwiwa ci gaba da zama da shi ba saboda ba ta san haka yake ba abin da ya hana ta sani shine wannan katangar da Allah ya sa ta sutura ya sa akwai abubuwa da yawa shi kaɗai ya san su kuma bai ga damar ya fitowa da mutane su sani ba don haka ni'imar sutura ni'ima ce mai tarin girma wacce da yawa daga cikin mutane sun manta ta ita ce ta sa muke iya magana ita ce ta sa hakkace da abin fada ita ce ta sa har mutane suke sha'awar ka su ganka su ji wani abu naka ya burge su ibn al-jawzi Allah ya kansa rama yake cewa i'lam annan nasa in ujibu fik ko idza ujibu bika mutane idan kaga kana burge su to fa inna ma yu'jabuna bi fik wannan suturar ita ce suke birge su a tare da kai domin daga ran da Allah ya ɗauke ta daga kanka ko ya ɗauke wani ɓangare na ta to ba wanda kuma zai ƙara jin yana sha'awar ya zama irin ka ashe kenan wannan babban ni'ima ce tana ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya sako ta kamar yadda ake sakin mayafi ya faɗa kan mutum ya rufe shi to kuma haka ta yi mana ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kuma Allah ya lulluɓo muku ni'imominsa wasu kuna kallon su a fili wasu kuma ma sai an yi nazari a gano su Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ni'ima ta fili ita ce ni'imar da Allah ya mana ta musulunci wannan ni'imar da Allah ya mana ta musulunci a ta halitta afwan ma Allah min khalqi ga kanan ba a yi ka da kaho ba ba a yi ka da kofato ba ba a yi ka da jela ba da ya za ka ga mutum ya taho zai shiga gida da tsaho ai ba zai gani ba to amma sai Allah ya mana kyakkyawar halitta wacce ta dace da mu to wannan an-ni'matu zahira ke na tabbatar da duk talaucinka ba za ka rasa gode wa Allah akan wannan ni'imar ba ni'ima ya kuma ita ce ni'imar da Allah ya maka ta sutura Allah ya ji kanka kahabani a cikin duniyarsa yake cewa wallahi law alimu qabiha sarirati لعب السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني yace wallahi da mutane za su san irin munin abin da nake aikatawa a ɓoye to da wanda yake min sallama ma sai ya daina kuma da baki ɗaya mutane za su daina kula ni su magaji da ni kuma da duk irin karamcin da nake da shi da girman da nake da shi to da shi kenan na zama wulakantacce lakin satarta ma'aibi sai dai Allah cikin hikima ka sai ka ɓoye aibi na yanzu a cikin ba shi da aibi ba wanda ba shi da aibi amma Allah cikin ikonsa sa aibin na jiya da na shekaran jiya da na satin da ya wuce da na bara duka Allah bai bari kowa ya gani ba ya bari kai kadai ka san aibin ya rage naka kuma in zaka iya yin sulhu da ubangiji kai idan wani ma ya ce bari ya shiga tsakanin mutane da ubangiji ya fito da asirin wane to shi kuma ya jira ƙarshensa zai ga shi kuma ƙarshe shi ne zai mummunar cikawa saboda allan da ka saba wa kuma bai daina dai son ka ba ba dai ya san wannan saban da kai masa kuma a haka haka har za ka janyo kanka kiyayya ubangiji ya ƙika amma dai ana ɗaukar lokaci da matakai kafin har a kai lokacin da ubangiji ga baki ɗaya zai ƙi bawan wata rana an tambayi zunnun allah ya ji ɗansa da rahama aka ce barka kanka da asuba an kwana lafiya ya aka tashi ya ce wallahi na tashi tsakanin ni'imomi guda biyu na rasa wace ni'ima zan ma fara gode wa Allah a kai na ɗaya ni'imar irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar na ɗan abin da bai ta kara kara ba a tare da mu amma Allah ya nuna wa duniya kaga kai ba wani kuɗi ne da kai ba amma makwabta da dangi su ne maka kallon mai kuɗi kai ba wani karatu ka tara ba mutane su taimaka kallon karatu kai ba wata ibada ce da kai ne ta a zo a gani ba kila da za a tashe ka a lokacin magabata ma kana cikin masu kiuya amma kuma duk da haka mutane su ta mutunta ka saboda kai kuma ka san tsakanin ka da Allah ba kai haka ba amma Allah ne ya ga dama ya haka yace to na rasa wannan zan fara godewa ko kuma a'a munanan ɗabi'una da Allah ya ɓoye bai bari mutane sun sani ba da haka wa'annan ni'imomi guda biyu na sun zo min a lokaci ɗaya na rasa da wanne zan fara godewa Allah an tambayi yahya wata ran an ji yahya ibn mu'az yana gana da ubangiji kun san manya suna da lokuta da suke gana da ubangiji a sallah ko a addu'a wata ran in suna kuka ma ko suna magana har ana jiyo me suke cewa yadda ka san mutum ya gana da ɗan uwansa mutum saboda su jin ubangijin suke a tare da su a kusa da su da haka suna iya sakewa su faɗa ubangiji su yi wato magiya su nace ubangiji to sai aka jiyo shi yana cewa ilahi ma akrama ya ubangiji ban ga wanda ya kai ka karamci ba in ka na ta'at in aka zo batun da'a fa anta al-yawma tabdhuluha yau kai ne kake bada ikon ayi da'a wa gadan taqbaluha ran al-qiyama kuma sai ka nuna mana ka karba kai ka ba mu iko muka yi kuma ka karba wa in kanat wa in kanat til ma'siyatu idan kuma zunubi ne ko wa in kanat zunub, fa anta al-yawma tasturuha yau kai muka saba wa kuma ka boye baka bari ba wa gadan taghfiruha gobe kuma ran alkiyama sai mu wayi gari kama gafarta mana ma zunubin da muka yi maka yace to dan haka kullun tsakanin abubuwa guda biyu miki baina ta'ati wa nahnu fi tsa'atin aka zo batun da'a baina atiyatika tsakanin kyautarka da kake mana wa qabulika kuma da karba aikin da kake in kuma aka zo batun zunubi ka sitirta mu kuma kai mana gafara ya Allah muna roƙonka ka sitirta mu kuma kai mana gafara alhamdulillah لله وصلى wa وسلم على rasulillah الله وعلى wa ومن والاه ان yan uwa ni'imar sutura ta kai ni'ima domin sifa ta Allah sifar ta a cikin sunayen Allah kamar yadda zaka ce ya Allah to kuma yana da wani suna sunansa ya satir wasu suna cewa sattar har zaka ji a waka ana ya sattaru to gaskiya wannan sattaru a wannan yanayin ba a taɓa jin manzan Allah ya faɗa ba sallallahu sallam kuma ba a gani a ƙur'ani ba amma dai in aka fassara zai baka ma'anar mai sitirce mutane kuma haka Allah yake amma wanda aka ji manzan Allah ya faɗa shine ya ce satir wasu suna cewa sitir amma dai da aka bibiyi sunayen Allah da sifofinsa sai aka ga in dai a irin wannan yanayin ne to yana zuwa ne a bisa ma'aunin fa'il kamar sami basir khabir latif to har aka zo kan satir shi ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha haqiqa ubangiji karimun mai karamci ne satirun mai yawan suturta bayansa yuhibbul haya'a was satir ko yuhibbus satir Allah yana son ya ga ana suturta juna mutum ne kawai sai ka ci karo da shi yana aikata wani gundume mallefin da da mutane za su sani da girmansa ya faɗi sai ka ce to ni ba zan zama sanadiyar da zai sa girmansa ya faɗi ba in za ka iya taimaka masa ya daina to taimaka masa ya daina in kuma ba ka iya ba aƙalla ka tsani wannan laifin ka ƙyale shi amma ba sai ka shiga ka tara jama'a a yi mitin a can a yi mitin a can a yi zama a can a yi ƙoƙarin kafa kwamiti wai duk so ake ƙarshe sakamakon wane ya tozarta ya fa yi laifin ba wai bai ba kada burinka daga ƙarshe a gane wane ya kunyata a'a to Allah baya son wannan abinda Allah yake so shine sutura wata rana Yazid al asam Allah ya kansa da rahama yana cikin tafiya to wata mata tana bayansa tana gabansa irin hanya ta hada su tafiya da matar to yana tafiya a hankali matar bata ji sawun mutum ba to ka san mutum yana tafi shi kadai zai iya yin yadda ya ga dama to matan nan sai hutu ya kubuce mata a matsayinta na mace to kawai sai kuma zuciyarta ta raya mata ta tsaya ta lura akwai wani shi kuma ya san a ransa in ta juya ta ganshi za ta ji kamar ta nutse tana juyawa ko ta ganshi ta rikice sai kamar bai ganta ba aka cewar tafiya sai mata magana ta dai baye yana so da Allah ta taimaka ta nuna mai hanya sai ta ce alhamdulillah ashe bai ji ba kaga shi aburinsa su rabu kan ma ta gane wani abu ya faru wani lokacin suturar takan iya sa mutum ya tashi ya daina na karanta wani labari na wani malami ne tarbiyya yaro ya zo da agogo makaranta sai aka sace agogon to makaranta ce ta yara ta firamare sai ce kowa ya tashi tsaye ya kalli bayan allo ake cewa ko kuma ya daga hannunsa kuma ya rufa idansa kowa ya tashi ya rufa idansa malamin ya yi caji ya gano agogon sai ce to kowa ya sauke hannunsa kuma kowa ya buɗe idansa kowa ya zauna sai da ya koma wurin nan sai ce kai zo ka agogonka amma ba wanda ya san aina aka samu agogon wata rana ce bayan ya girma ya tsufa sai ya gamu da wannan bawan Allah sai ce a'a ya gaishe shi ya girma ya ce ka gane ni mala ya ce ban gane ka ba ya ce to ai ni ne aka taba kaza da kaza ce wallahi ni ma ban san kai ka ɗauka ba saboda ni ma da zan yi ta rufe ido na ne dan kan ma in ga a wajen mu ai ce wallahi tun daga lokacin ni ko ban ƙara jin ina sha'awar in taba abin wani ba to kaga yadda sutura take wani lokacin in yaro ya laifi a gida in uwar ta ce wallahi za ka sani ne ta tara 'yan uwan ta gaya musu wata take gidan aure ma a buga a gaya mata a ce a zo za a yi zama duk so ake wai a faɗuwa ne ya yi laifi to shekan sai kuma ya zo taimaka masa sai kuma ya sake fada cikin laifi amma akwai yaron da zai tafka laifi a kama shi sai a rufa ma asiri tun daga lokacin zai dinga jin kunyar wanda ya rufa mai asiri kuma zai dinga jin tsoron ƙara fadawa cikin laifin ubangiji bana wata'ala in ji ya haifi bin ma'az ya ce ubangiji wa ya kai ka karamci ba wanda ya kai ka karamci ga yadda kake kuma tabbazawa wanda ya kai ubangiji karamci ba wanda ya kai shi haƙuri da juriya yana da jure ba Allah baya garaje akan wai dole sai ya kama ka ya nuna ma iyakarka a'a baya yi ka roƙe shi sai ya ji kunyar ka ya baka mazala sun ake cewa inna Allah karimun ko inna Allah hayyun haƙiƙa Allah mai jin kunya ne karim mai karamci ne ya min min abdihi yana jin kunyar bawansa ya daga hannu ya ce ya Allah kamun kaza kuma wai kamar da hannun Allah bai ce ya maka ba to in ka roƙe shi sai ya ji kunyar ka sai ya maka kuma sai ka zo an jima sai ka saba masa idan ka saba masa shi kuma sai ya ji kunyar ya tozarta ka sai ya ki tozarta ka tare da cewa shi ya kyautata maka yanzu kai kuma an jima ka fitilce masa ya kuma sani ya maka ni'ima kai kuma ka saba masa gashi kullum alherinsa daga sama yake sauka a kanka kai kuma sharrinka da na ayyukanka kullum mala'iku suna rubuta rahoto su kai masa yana fasa ne amma duk da haka ba zai ce tun da jiya an kawo min rahoton munanan ayyukanka to da haka nima ba zan maka a wannan a siyasance ne ake haka in unguwa ka za su zaɓi gwamnati ba to su ma za su gani a shi Allah ba ruwansa kama saba masa yana sane kullun shi yana so ka so shi ta hanyar yi maka ni'ima kai kuma kullun kana ƙara janyo wa kanka abin da kai so kai kamar ma so kake Allah ya ƙi din saboda zunubi da Allah ya ga dama da ya kunyata mu ba abin zai hana Allah ya kunyata mu sai dai san da yake wa sutura ƙaunar da yake wa sutura ita ta sa ya iya kunyata mu ya ban mu a yadda muke a cikin rufin asirin mu to yan uwa duk wanda ya lura zai ga a cikin abubuwan da Allah yake matukar so akwai sutura sansa da sutura ne ya sa ya san niyyar ka san da zaka saba masa ya san kokarin da kake yi dan kan mutane su ganka ya san yadda kake ba da himma wajen saɓan. ya san ma yadda kake jin daɗin saban ya fi yadda kake jin daɗin sallah da bauta duk fa yana sanafa amma sai ka kaga inda ya ga dama ka tafi za ka yi sabo sai ya turo ma mala'ika a hanya ya ɗauke ranka don da baya son sabo sai mala'ika ya ɗauke ranka an ɗauke ranka sai mai kuma bauta ce akwai wanda za su bauta wa Allah in ma na ƙasa sun ƙi na sama suna yi ba shi kenan ba to ma sai ya ƙi yin haka kai Allah ya ga dama ma a cikin bayinsa ma sai ya sa wani ya tsorata ka wallahi Allah ya ga dama sai ya turo maka wani aljani wani bawan Allah cikin aljanu ya razana ka ya tsorata ka ya kai kan ƙara ganin kayo hanyar nan kuma ka gan shi da ƙahonsa da jelarsa za ka ƙara yin hanyar kuma ya samu lada ma shi aljanin amma sai Allah ya ƙyale sai ce ku rabu da su ba haka muke yi ba mu ba garaje muke ba ko Allah ya ga dama sai ka tafi hanyar sai sa wani tsautsayi ya taka wani tsautsayi a kama ka dan dai kakka je kai saban ma duk sai ba zai maka haka ba in Allah ya ga dama sai ya ajiye maka mutane 'yan tsurku akan hanyar su ganka da ka gansu sai ka fasa zuwa in Allah ya so ma sai ya ma hana yan tsurkun zuwa inda kake har sai ka je wurin saban har sai ka yi saban ka ma more wa saban to kuma sai ce ai daga nan zuwa mutuwa ka kana da lokaci sai ta sa maka wasu abubuwa da za su sa ka gane ka tuba wata aya ce a'a wani hadari za a yi kawai ka gani ka tuna cewa kai ma jiya da kai ne yau da ya kenan to kai na dama akan jiya ka tuba a'a wata hira ce kawai ka wani ya faɗi wata magana akwai mutumin da da girmansa yana shan taba sigara har ya zama malami shi kuma jarabawarsa kenan amma baya sha a gaban jama'a sai ya shiga gida ya kulla kofa amma baya iya zuwa ya siyo sai dai ya tura a siyo masa wata ran sai yana shan tabarsa da komai sai a sa ya je siyo wannan labari ne nake ga muku ni na san kowaye a wani gari a cikin garuruwan nan yaro yana zuwa ya saba ya siyo tabar a ɓoye sai ya bar unguwar ya siyo ta ya kawo nan yana siyo ta sai binka mata wuta tun daga hanya ya fara zuta Allah ya saba uban aka gani ba ya shigo har gida uban ya ganshi da ta bayyana sha shi kuma yaron ya san uban sha zai hankalinsa ya tashi ya tashi ya hauro yaron da duka daga baya kuma sai ta a to ai yaron nan irin abin da ya ga ina yake daga lokacin ya ma fasa shan tabar ya kona ta ce ya daina sha Dan haka in Allah ya soka da alheri sai ya barka da kanka za ka yi wa kanka wa'azi dan uwa batun sutura batu ne mai daɗi wanda zai sa zuciyarka ta ƙara sabawa da Allah ta sa ka ji baka gaji da shi ba kana ƙaunarsa fatanmu shine Allah ya dawwamar da sutura a kanmu Allah ya ba mu ikon koma zuwa gare shi manzo Allah yana sha'awar sutura yana roƙon Allah ya fitarta shi a cikin hadisi Abdullahi dan Umar kullun da safe sai yayi wannan addu'a dara da yamma ma haka ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم استر عورتي الله كرفي الأورة كأغني باويل لي الأورة كونن تاع الأورة با أي الأورة حتى تلوتن كما الله يرفيش كوبا كبني akwai matsalar da za ta iya faruwa a cikin gidanku ba a kanka ba a danginka ko a iyayenka ko a 'ya'yanka amma sai Allah ya bar abin iyaku kaɗai kuka sani a gida inda Allah ya ga dama sai ya bar wani ɗan tsurku ko wata 'yar tsurku sai su zo su gani sai su je su gulma abin sai duniya ta ɗauka kana ji in ka ga taron jama'a ma gaban ka ya dinga faɗuwa kuma ba kai kai ba amma dai dole ba yadda za ta yi naka ne to Allahumma sitir aurati Allah ka sitirta al'aurata wa amin rawati Allah duk wani abin da zai sa nun tsoro Allah ka amintar da ni Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ka أغتال من تحتي الله كستر تامك ستر تزنبم الله كيافي منك غافر تامنا الله أبنجي كرأتوبم ya ubangiji kar ka sa mu haɗu da kai muna saba maka Allah ka sanya yin ɗa'a gare ka tafi soyuwa a zuciyarmu fiye da ruwan sanyi a lokacin da ake tsananin zafi Allah ka sa ranar mutuwar mu ta zama ita ce mafi farin cikin rana a wajenmu ya Allah muna roƙonka hasibta masu laifi a cikinmu Allah ka taimake su kai musu ta goma shi da tuba su tuba su koma zuwa gare ka Allah ka kawo sanadi da dalilin da zai sa laifuffuka su rabu a ban ƙasa Allah ubangiji ka raba mu da gulma Allah ka raba mu da cin naman mutane ya ubangiji ka ba mu ikon suturta ƴan uwanmu Allah mayar da manzon ka ya faɗa sallallahu alaihi wasallama cewa wanda duk ya suturta ɗan uwansa musulmi Allah zai suturta al'aurarsa duniya da lahira Allah ka ba mu ikon cin gajiyar wannan ta goma shi Allah wannan gara basa da annabi sallama ya faɗa mun yi imani kuma mun yarda Allah ka sa mu ci wannan gajiyar ya Allah ka suturta mu duniya da lahira Allah ranar da zaka tashi bayan ka karka kunyata mu Allah ranar da zaka tashi bayanka cikin tsaraici Allah ka suturta mu Allah ka hada mu cikin bayanka da kake kauna wanda kake wa sutura ya ubangiji ayyukan da muke yi tare da raunin mu da gazawan mu Allah ka karba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid yan uwan mu da suke neman addu'a ko ina ubangiji Allah ya biya musu bukatunsu Allah ubangiji ya dube su Allah mu ma ya dube mu ya biya mana bukatunmu wa qumu ila salatikum yarhamkumullah